بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي المسند من حديث من حديث البراء بن عازب قال نعم وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من هنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما يسي كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسأدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة نعم fa afrishu lahu min aljannati wa albisu min aljanna wa lahu baban ilal janna. qala fayatihimin yatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsaqu lahu fi qabrihi madda basari qal wa yatihi rajulun hasnul wajh hasnul thiyabi tayyibur rihi fa yaqul abshir billadhi yasurruk هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أكب الساعة ربي أكب الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata da ran laraba sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da 1434 wanda kuma ya zo daidai da ishirin da tara ga watan 1 miladiya ta dubu biyu da sha uku, a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad ishafi na al ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na 22 a jerin gwanin darasinmu a wannan littafi wannan shi ne na 198 a wannan majalisi wannan shi ne na 198 mun fara karatu cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wanda yake gaya mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu a wata rana da aka kai wata jana'iza a makabarta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin yadda ake ɗaukar ran mumini da inda ake kai ransa da irin yadda Allah ta'ala ya tsara a yi masa tambayoyi a cikin kabari da ni'imar kabari da kuma yadda ake ɗaukar ran mutumin da yake kafiri yadda mala'iku suke ɗaukar ransa da inda ake kai ransa da kuma irin yadda za a yi masa tambayar kabari da kuma azabar da za a yi masa a kabari mun fara karanta wannan hadisi wanda yake cewa البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وترانا من فتتارد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجن جنائزر ونمتم مدينة فانتهينا إلى القبر حمك جي كبر ونمتم ولما يلحد بأقام حقاش بأ fajalasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa na haulahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna muka zazzauna a gefensa ka anna ala ru'usina na tayr kai ka ce tsuntsaye ne a mu wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ard annabi na rike da wata sanda yana tona ƙasa da ita farafa ra'sahu can ya daga kansa sama faƙala ya ce ista'izu billahi min azabin ƙabar ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari marrataini au thalathan annabi ya faɗi haka sau biyu ko sau uku summa qala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce inda abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah lalle bawa mu'mini lokacin da zai bar duniya sannan kuma zai fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun minas sama sai wasu mala'iku su sauko masa daga sama bezul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna humus shams kai ka ce rana ce a kai ka ce rana ce wato suna haske ma'ahum kafanin min akfanil janna suna tare da likafani daga cikin likafanan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare irin na aljanna hatta jilisu min maddal basar har su tsauna a gabansa iya ganinsa thumma yaji'u umalakul mauti hatta jilisa inda ra'asihi sannan mala'ikan mutuwa yazo ya zauna dab da kansa daidai kansa fa yaqul mala'ikan mutuwa ya ce ayyatuha ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai mai nutsuwa ki fito ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafara daga Allah da kuma yarda fatakhruju sai wannan ran ta fito tasilu kama tasilu alqatiratu min min fi tana tana wato tana zirara kamar yadda ruwa yake zirara daga daga ainihin kuttu fa ya'khudha sai ya karbi wannan ran sai ya dauki wannan ran shi wannan mala'ika ko kuma malakul mauti fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ya'khudhuha da ya ɗauki ran sauran mala'ikun ba za su ƙyale masa wannan ran gwargwadon ƙiftawar ido ba face sun karɓi ran daga hannunsa fa ya jaluha fi zalikal kafan sun sa ta a cikin wannan likafanin na aljanna wa fi zalikal hannu sun sa ta cikin wannan turare na aljanna wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai wannan ran ta rika ƙanshi ko ya rika ƙanshi fiye da kowane irin ƙanshi na almiski da aka taɓa ji a doron ƙasa wato yana ƙanshi fiye da ƙanshin fiye da almiskin da ya fi kowanne ƙanshi a doron ƙasa fa na biha sai su yi sama da wannan ran fala yamurruna biha ala mala'in min mala'ikati illa qalu ba za su zo wucewa da wannan ran ta gaban wasu taron mala'iku ba sai waɗannan mala'iku sun ce ma ruhu tayyib wani wani irin rai ne wanda yake mai daɗin ƙanshi wani irin rai ne wannan mai ƙanshi haka faya na fulan ibn fulan ai wane ne ɗan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi duniya? da sunan da ya fi kowane suna daɗi da ake kiran shi da shi a duniya hatta yantahu bihi ila sama'i duniya haka za su yi ta tafiya da wannan ran har su zo sama ta kusa sama ta farko fa yastaftihuna lahu su ce a buɗe masa a buɗe masa ya wuce fa yuftahu lahu sai a buɗe ma wannan ran ya wuce fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha kowace sama waɗanda suke mafi kusanci mala'ikun da suke mafi kusanci zuwa ga Allah su za su raka shi su za su raka wannan rai har zuwa sama wacce take bin wannan hatta yuntaha bihi ila samai sabia har a tike da shi sama ta bakwai faya ƙulullahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta ayyukan bawan nan nawa ko littafin wannan bawa nawa cikin illiyina wa aiduhu ilal al-ardi ku dawo da ran ƙasa fa inni minha khalaqtuhum khalaqtuhum ni daga ƙasa na halicce su wa fiha uiduhum kuma ciki zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga nan zan kuma fitar da su a wani karo na daban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da gaya wa sahabbansa yadda mala'iku suke karɓar rai ran mumini lokacin da mutuwa ta zo masa yayin da Allah ta'ala zai turo su ƙarƙashin jagorancin malakul maut su zo su zauna a gaban shi ya ga dandazon su iya ganinsa su zo suna ɗauke da likafani na aljanna da turaren aljanna tun daga wannan lokacin bawa ya fara ganin bishara tun daga wannan lokacin shine lahumul bushra fil hayatid duniya wa fil akhirah tun daga wannan lokacin su fara ganin ya fara ganin bishara domin irin mala'ikun da zai gani da kuma irin mu'amala da za su yi masa wajen karɓar ransa mu'amala ce tare da girmamawa mu'amala ce wacce take tattare da lallashi da kwantar da hankali domin mala'ikan mutuwa zai fara cewa ukhruji ayyatuha nafsul mutma'inna ya ke wannan ran mai nutsuwa ki fito to tun daga nan rai wannan mamaci zai fara samun nutsuwa tun da har yaji an fara sifanta ruhinsa da cewa mai nutsuwa ce to da yaji an fara da wannan to ya san cewa wato al'amarinsa zai yi kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yake wannan rai wacce take nitsatsiya wato rai ce nitsatsiya ba rai ce wacce take ammaratu bisu ba sannan ba rai ce wacce take lawwama ba rai ce wacce take cikin nutsuwa saboda nutsuwar da ta samu ta imani da ambatan Allah a duniya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wannan nutsuwa da ta samu a nan duniya cikin ayyukan da yayi na alkhairi cikin imanin da yayi to wannan nutsuwa za ta bi shi har lokacin mutuwarsa mala'iku za su mala'ikan mutuwa zai fara bashi wannan sifa ukhruji ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafara ta ubangiji gafara ta musamman da kuma yarda yarda ta ubangiji gare ki wanda kuma wannan shine mafi girman abin da bawa yake hankoran ya samu wa ridwanu min Allah akbar fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa sai ta rika fita wato tana fita cikin sauki tana fita zan sauki ba tare da da wahala ba kamar yadda mutum zai daga goran ruwa yana tsiyayawa kaga ba maganar ko wahala wajen tsiyayar ruwan to haka ran zai rika fita a cikin sauki fa ya'khudha da ya gama fita sai shi wannan mala'ikan ya cafe wannan ran da ya rike ran kuma sauran mala'iku da suke tare da shi abokan tafiyarsa tunda suna dauke da likafani da turare nan da nan cikin gaggawa cikin gaggawa shine fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn wannan dan a suranta maka gaggawar da za su yi wajen karɓar wannan ran su sa cikin wannan likafanin na aljanna sannan a sa cikin wannan turaren wa yakhruju ya bi na nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai rika wani kanshi wannan ran rika wani kanshi fiye da kowane irin turaren almiski da ya fi kanshi a duniya yake kanshi fa yas'aduna biha mala'iku sai su yi tattara wannan ran ta wannan muminin shiga yin sama da ita fala yamurruna biha ala mala'in min almala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhu at wato ba za su mala'iku da sun zo sun abin nan sun zo wucewa ta gaban wasu mala'iku wata jama'a ta mala'iku da sun ji wannan ƙanshin? cewa wani irin rai ne mai ƙanshi haka wani irin rai ne yake ƙanshi haka ar-ruh kalma ar-ruh tuzakkar wa tu'annas akan ce hadha ar-ruh akan ce hadhihi ruh duka biyin ana fada ce ma hadha ar-ruh at-tayyib ana an yi tazkirinta ma hadha ar-ruh wani irin rai ne wannan mai daɗi mai kanshi haka fa yaquluna fulan ibn fulan ai wana ne dan wani sai su kira shi da sunansa bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi ad-dunya su kira shi da sunansa da yafi kowane daɗi. sunan da ya fi kowane kyau da ake kiran shi da shi a duniya to za su kira shi da cikakken sunansa haka ba za su kira shi da wani suna ba wanda yake ko irin na na na lakabi din na gida ko na abokai ko na tsokana ko na abokan adawa a za su kira shi da sunan da ya fi kowane daɗi hatta yantahu bihi ila sama'id duniya. har su je da shi zuwa sama ta kusa wato saman farko fayastaftihuna lahu su nemi izinin a buɗe masa fayuftahu lahu sai a buɗe masa wato za su ci karo da mala'iku kafin aje kafin aje duniyar abin nan kafin aje sama ta farko za ta cin karo da mala'iku da Allah ta'ala ya zuba a cikin sasannin sama waɗanda ya ba su ayyuka daban-daban wasu kuma suke tsarkake shi da yi masa tasbihi ba dare ba rana har aje sama ta farko Sito, to ga wani bawan Allah a buɗe masa fa lahu sai a buɗe masa idan aka buɗe masa fa yushayyi'uhu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha da sun shiga aka gabatar da shi wane ne dan wane su ma za su ji kanshin gaba daya ya duma mai sararin samaniyar gaba daya duk mala'iku su ji kanshi su tambaya waye kuma wannan wani bako muka yi haka mai martaba mai daraja kamar wannan ce ai wane ne dan wane daga nan sai waɗanda mala'ikun da suka fi kowanne mala'iku daraja wato kamar ka ce shugabannin mala'ikun da suke wannan sama sai to su za su yi masa rakiya da baƙonsu ne yanzu yana cikin wannan saman ta farko to baƙon waɗannan mala'ikun ne to kuma a bisa ɗabi'a ta girmamawa in kai baƙo za ka raka shi har zuwa yadda zai fita daga daga daga mahallinka saboda haka waɗanda za su raka shi su ne waɗanda suke ma shugabanni manya-manyan mala'ikun da suke cikin sama kaga wannan ba ƙaramin martaba ba ce sai fayushayyi'uhu min kulle sama'in muqarrabuha wanda suka fi kusanci da Allah wanda suka fi matsayi su za su raka shi sai sun kai shi sama da take kusa da wato saman da take bin wannan zuwa sama ta biyu nan ma a nemi a buɗe masa nan ma mala'iku su yi maraba da shi a gabatar da shi a gabansu sannan su masu manyansu su raka shi har zuwa sama ta uku haka za a yi ta tafiya har zuwa hatta yuntaha ila samai sabia haka za a yi ta tafiya da shi har sai an je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla to anan sai ubangiji mai girma da buwa ya ce oktubu kitaba abdi fi illiyi wato ku rubuta ayyukan bawana ko ku rubuta sunan bawana fi na, cikin wato guri ne illiyin malamai sun yi maganganu daban-daban a kansa amma dai magana mafi mafi karfi illiyin wani guri ne wanda Allah ta'ala yake sanya ayyukan bayansa waɗanda suke na ƙwarai ayyukan bayansa muminai a wannan gurin guri ne mai daraja guri ne maɗaukaki kamar daga illiyun ne guri ne wanda yake mai daraja kuma mai ɗaukaka saboda haka duk wanda aka kai sunan shi a can aka yi masa rijista a wannan gurin babu shakka shi wanda yana cikin aljanna haka duk waɗanda suke mutanen kirki idan sun mutu can ake zuwa a rubuta sunansu an ga mutum sunan shi ya shiga wannan wannan diwanin to shikenan shi shi alhamdulillah tashi tayi kyau Allah ya sa muna ciki kalla inna al abrar lafi illiyina to wanda illiyun shine inda Allah ta'ala zai ajiye shi kuma a sama yake kamar yadda wannan hadisi yake nunawa a sama yake kuma kalmar illiyun tana nuna uluwi din tana nuna daukaka din saboda haka a can sama ne fi sama'i sabi'a kamar yadda hadisin ya nuna a sama ta bakwai can ubangiji ta'ala zai ce to an zo gurin da za a rubuta sunansa don haka a rubuta sunansa a cikin wannan rijista da take wannan gurin to in aka gama rubuta shi fa yaqulu Allahu azza wa jalla fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ila al-ard ku dawo da shi kasa fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ƙasa zamu mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan kuma daga nan zan fito fitar da su wato lokacin tashin alkiyama minha khalaqnakum wa fiha wa faɗa da ƙasa Allah ya yi kuma ya saukar da da ɗan adam doron ƙasa kuma ana ya karɓi ransa kuma ana ake binne shi kuma a nan ne za a yi tashin ƙiyama Allah ya fito da shi daga cikin makwancinsa saboda haka ubangiji haka ya tsara to amma wannan tafiya da za a yi da ruhi zuwa sama tafiya ce da take tattare da girmama shi wannan ruhi sannan a je a yi rijistar sa mala'iku duk su san da shi sannan sai a dawo da ruhin ƙasa wannan hadisi yana nuna mustaqarrur ruhil mu'minin ina rayukan muminai suke tafiya bayan bayan abin nan bayan mutuwa in sun rabu da jiki ga yadda Allah ta'ala yake yi da su ga martabar da zai yi wa mumini bayan ransa ya rabu da jiki sauraka gangan jikin tana nan a ƙasa kuma sannan daga ba Allah zai zai dawo da da ruhin ƙasa zaman ruhi tare da jiki zaman ruhi tare da jiki a ƙasa wannan ba yana nufin zai yi rayuwa irin wacce yake yi a nan ba a duniya wanda da muka ce rayuwar Barzak ba irin ta duniya ba ce rayuwa iri uku ce akwai rayuwa irin ta duniya wacce muke yi yanzu wadda ki yake buƙatar ya shaƙi oxygen ya ci ya sha kuma yana girma kuma yana tasirantuwa da rashin lafiya da kishiyarta wani irin rayuwarmu kenan a nan doron ƙasa a nan duniya in aka shiga barzak rayuwa tana canzawa nan ma akwai akwai rayuwa rayuwa cikin kabari amma ba irin wannan bace saboda ita rayuwa ce wata ba ta buƙatar oxygen wannan da kake shaka ba ta buƙatar wannan rayuwa ce da ba ta buƙatar ci da sha rayuwa ce da ba ta tasirantuwa da rashin lafiya ko akasinta ka ita kuma wata rayuwa ce ta daban sai kuma daga bayanta sai alhayatul ukhrawiyya ita ce rayuwa ta lahira to wannan ita ce alhayatul abadiyya rayuwa ta har abada wacce ba ta yankewa ko dai a cikin ni'ima ko a cikin azaba Allah ya kiyashe mu sau ita kuma wannan rayuwa daban take ba irin wannan bace saboda haka bawa dole yi mumini da cewa eh, bawa dole imani da cewa akwai waɗannan rayuwa guda uku kala uku da wannan da wacce za a yi a kabari da kuma wacce take ta har abada wacce ita ce ƙarshe ta ranar gobe kiyama to a cikin kabari a nan gurin Allah ta'ala yana ni'imta bawa wanda yake na ƙwarai ya ni'imta jikinsa da ruhinsa ya ni'imta jikinsa da ruhinsa wato jikin da ruhin duk su ji daɗi ko ainihin jikin ya ji daɗi ko ruhin ya ji daɗi ko duka biyu wani ita ce aƙida ahalus sunna cewa ni'imar kabari tana shafar jiki da ruhi tana shafar su duka kuma takan shafi ruhi takan shafi jiki akwai akwai alaka tsakanin ruhi da jiki a cikin kabari amma ba irin alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ba kun ga alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ita ce wannan da muke gani ita ce irin wannan rayuwar to amma alakar ruhi da jiki a cikin a kabari ba irin wannan bace shi yasa za a iya cewa arwahu shuhada kamar yadda zo a cikin hadisi fi hawasili tayrin khudrin ta'aluqu ta'aluqu bi shajaril janna to rayukan shuhada ala ranar gobe kiyama waɗanda suke shahada Allah zai sa su a cikin makoko na tsuntsaye wanda suke yawo a cikin a cikin gidan aljanna suna hawa itatuwan aljanna Ka ga gangan jikin kowane shahidi tana ƙasa kamar kowane kowane mamaci amma Allah zai ɗaukaka ruhinsa zuwa ga wannan tare da kuma alaƙar da ruhin take da shi da wannan gangan jiki nisa da tazara ba ta hana alaƙa tsakanin ruhi da da gangan jiki kamar yadda Allah ta'ala ke cewa Allah ya tawaffa al-anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mutumin da yake bacci ruhinsa na fita amma wannan fitar da yake yi baya hana alakar jikinsa da wannan ruhi don da alaƙa za ta yanke gaba ɗaya to ganga jikin ta zama gawa saboda haka tazara ba ta hana alaƙar ruhi da jiki tazara irin wacce muka sani ta wannan yana can wannan yana can baya hana wannan alaƙa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf wato rayuka da rai da rai kamar wato sojoji ne waɗanda suke da Allah ta'ala yake halitta ya haɗa su idan suka samu fahimtar juna shi kenan sai ka ga sabo in kuma ba samu fahimtar juna ba sai ga saɓani to a nan sai ka ga wani wanda ba ku taɓa ganin shi ba ba ku taɓa haɗuwa ba sai wani lokaci guda ɗaya kuma sai ka ji ranka ya kwanta da shi <coughs> sai ka ji ya yi maka gashi ba kusa yake da kai ba wataƙila ma baka ma haɗu da shi din ba amma ka ji labarinsa ka ji ana faɗarsa wataƙila ma ba ku yi zamani ɗaya da shi ba ƙila tun zamanin sahabbai ko tabi'ai ko wani zamani can da ya wuce amma za ka je kana san shi ranka yana san shi to kaga wannan shine ma ta'arafa min talaf duk da tazara amma sun samu sabo da ranka da ransa sun zama sun haɗu wani kuma gashi watakila tun tasowa kuna tare ila an haife ku a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya kun yi wasan ƙasa tare kun girma tare amma ba ba jituwa gashi kuna tare da tare kuke watakila ma tare kuke kwana amma kullum cikin rikici kuke yi da shi kaga ga, ga jiki gangan jiki ta haɗu amma da yake ruhin da ruhin ba samu fahimtar juna ba sai aka samu saɓani saboda haka shi yasa alakar ruhi da jiki ba ta tasirantuwa da nisa ko kusa nisa ko kusa bai da tasiri cikin wannan shine ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ce fatu'adu ruhuhu sai a dawo da ruhinsa fayatihi malakani aka dawo da ruhinsa a jikinsa kamar yadda na gaya muku ba ba irin alakar ba wannan irin wannan alakar da muke da ruhi yake da ita da jiki a duniya an gane ko alaka ce ta barzakhu sauraka ka kakka fahimci cewa za a dawo masa da ruhin sama ana zai dawo ya rayu irin ya yi rayuwa irin wannan to da da alakar za ta zama irin wannan alakar ce to da ya buƙaci ya shaƙi iska da ya buƙaci ya ce sha an gane amma kuma za a dawo masa da ruhin ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ba za a dawo da ruhin ba wasu suna cewa ai tambaya din ruhin za a yi wa ba jikin ba don suna ganin aka dawo da ruhin a jikin to zai zama an kashe sau uku ba shi kuma Allah ta'ala na ce rabbana amatta na ne wa ahayyata na sinatai kaga mutuwa biyu ce da can ba mutum sannan kuma ya zo aka same shi sannan ya kuma mutu kaga biyu zai yi in aka ce za a dawo da ransa ma'ana dawo da ransa irin wannan rayuwar irin wannan tamu to kenan za a aka sake busar alkiyama to zai sake mutuwa kaga ya zan mutuwa uku kenan wanda kuma mutuwa biyu aka ce za a yi sauraka wannan mutuwar yana nan a cikinta dawo masa da ransa don a yi masa hisabi ko a yi masa tambaya a kabari baya nuna cewa ya dawo da rayuwa irin wannan sauraka yana nan a matsayin mamaci an gane ko fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani mala'iku biyu su zo masa fayuji lisanihi sai su tada shi zaune to kaga duk wannan wannan rayuwar rayuwar barzahu ce tunda zaka ga dan kabari dan dan tsukuku da ake sa mutum a rirrife shi ya za ta shi shi zaune to in ka kawo wannan tambayar to kana suranta rayuwar irin wannan kenan wanda ko mun ce ba irin ta bace wannan rayuwar barzahu ce in ka ce irin wannan ce to shine zaka kawo matsala an gane ko saboda ka za a ce fayoji lisanihi da za ka je daidai lokacin ka fasa kabarin ga ganshi kwanci ba za ka ganshi a zaune ba amma ce fayoji lisanihi za su tashe shi su zaunar da shi kula ne da humar rabbuka sai waye ubangijinka fayaqulu rabbi Allahu azza wa jalla cikin nutsuwa ba tare da firgici da tsorata ba sai ce ubangiji na shine a Allah mai girma da buwaya Faya yaqulani lahu su ce da shi ma dinuka wa addinin wa menene addinin ka Faya kulu. dini al ce musulunci ne addini na kula ne lahu su sake ce masa ma rajulun ar-rajulu alladhi bu'itha wane ne wannan mutumin da aka aiko muku kuduwa ba su ba shi likage ba ba su ce ma hazan nabiyu ko ma hadha eh, muhammadun alladhi bu'isa Ba su ka sunan shi ba sai aka ce ar-rajulu domin kada ma a ce sata ansa aka bashi aka ce yaya annabin nan ɗaya mala'ikan ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga an bashi an bashi ansa ya mutumin nan sai ce huwa rasulullah fa yaqulani lahu wa ma ilmuka wa allamaka afwan wa allamaka ya kai kasan shi manzon Allah ne fa yaqulu qara'tu kitab Allah shi na karanta littafin Allah ne fa amantu bihi wa saddaqtu nayi imani da shi wato nayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da littafin ko nayi imani da littafin da abin da ya kunsa na tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuma na gaskata fayunadi munadin minas sama sai mai shela daga sama sai yayi shela an sadaqa abdi ci bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min jannati, ku shimfida masa shimfidar aljanna wa albisuhu min jannati, ku sa masa tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa ƙofa zuwa aljanna wato idan ko kula mala'iku za zo za su tambaye shi tambaya hudu tambayar ubangijinsa addininsa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta hudu yadda aka yi san annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne waɗannan su ne tambayoyin da za a yi masa za a tambaye shi ubangijinsa kaga wanda ya shafi aƙidarsa dangane da Allah idan aƙida ce mai kyau da ya yadda da kaɗai takar Allah ta'ala bai haɗa Allah da wani cikin bauta ba to shi ne zai ce rabbi Allahu azzawajal amma wanda ya ɗauki wani haƙƙi na Allah ta'ala ya ba wani ko ya yadda cewa wani ubangijinsa ne ba Allah ba to ba yadda za a yi wannan ansa ta samu in dai wani ya ce shi ne ubangijinsa ba Allah ba to shi kenan wancan zai kira kowane ne mala'ika ya ɗauka ubangijinsa ba Allah ba ko wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi ko wani dutse ko wani itace to sunan wannan zai kira to kaga ba sai an ci gaba da sauran tambayoyi ba <laughs> ba ba bukatar a ci gaba tunda har ya faɗi wannan shikenan kuma me zai ci kana jin irin tabbayoyi ne a ce ka ci ta ɗaya ka faɗi ta biyu ka ci ta uku wanda ka ci duka ko ka faɗi duka faya ƙula ne lahu ma dinuka mene da addininka da mai kabauta wa Allah musulunci kai ko gargajiya mai kai mai ka ɗauka addini al'adunka ko ku addinin musulunci da Allah ta'ala ya zo maka da shi mai kai wa da'a dokokin Allah ko wasu dokoki daban ba na Allah ba fa yaqulu dinul islam ce musulunci shine addini na wanda duk wani mumini wanda ita ce ansar da zai bayar to daga nan sai su tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da sun ambata masa sunansa ba <coughs> sai wannan mutumin da aka aiko muku to kaga anan idan yana ga cewa akwai wani da zai iya karɓa addini a gurinsa ba manzan Allah ba kaga zai samu rudani to wanne kenan annabi ake nufi ko kuwa ko shehin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da sako shi yake zuwa ce ga ga yadda za a addini to in ya yadda da cewa akwai wani kuma shi ma da da za a bashi wani abu ya baka to kaga dole ya samu confusing to anan wa wa kenan to shi yasa wasu lalatattu batattu sai su rika wato wa mutane lissafi a anan ce ai nan shehin zai zo da kansa ko ka kira sunan shi kace shi ne to in za a taba ka zai bayyana zai bayyana saboda haka a lokacin ya daka wa su su mala'ikun tsawa ya ce su kyale shi su kyale shi wanda yana da cikin karamomin da ake jingina wa shehu abdulkadir wanda mu a sanin mu shehu abdulkadir mutumin kwarai ne mutumin kirki ne tarihinsa ya nuna haka sannan manyan malamanmu na sunna sun nuna haka to amma ba a ba a akan samu wanda mutumin kirki ne amma a masa karya. ga annabi isa alaihi salam irin karerai da aka jingina masa alhalin bai faɗa ba to kaga wanda ba annabi ba ma za a samu wannan tare da shi saboda ka an yi masa wannan karyar cewa shi wani almajirinsa ya mutu bai san kowa ba sai sai shi da aka an je an binne shi a kabari mala'iku sun zo suna tambaye shi man ka ya faɗi sunan shehi ma ka ya faɗi sunan shehi ma ka ya faɗi sunan shehi suka daga duguduma za su rike shi shehi ya bayyana ya ce su tsaya za su yi jayayya ma ya ce in suka matsa zai bata aljanna da wuta ɗin duka gaba zai lalata su nan da nan Allah ya daka musu tsawa su kyale shi kai ya masa ta'adi wato shi kansa kaga ubangijin ya ji tsoro sai su kyale suna so su jawo ya ku ku kyale shi to amma a musulunci wannan wannan ba haka yake ba abinda muka sani a musulunci wannan shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah qawli thabit shine wannan la ilaha illallah da kake faɗa anan to ita ce kuma Allah zai tabbatar ka da ita a rayuwar lahira a kabari amma duk wani abu ba wannan ba to mutum ba ba zai ba zai fishe shi ba ما هذا الرجل الذي بؤس فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان وما علمك ya kai ka sani shi kaga a musulunci ana sun komai ka yi shi da hujja ka yi ilimi ba wai kaiwa ka ji ana faɗa ba kana faɗa wato abin ta-kai-cin, da yawa daga cikin musulmi a yau da dama daga cikin musulmi a yau ba su san haƙiƙanin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna dai jin cewa Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad ibn Abdullah wani ma watakila ba zai iya kawo cikakken sunan ba a makka kuma aka haife shi shi ya zo da alkur'ani watakila baya wuce wannan amma in ka nemi ya maka bayanin cikakke waye manzan Allah ɗin nan wallahi ba zai iya ba amma za ka je ya san tarihin manya-manyan arna na duniya <clears throat> zai baka tarihin hitler zai baka tarihin wasu manya-manyan 'yan kwallo ko wasu manya-manyan yan fina-finai na hollywood amma ba zai iya baka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikakke mai sunan mahaifiyarsa mai sunan mahaifinsa mai sunan kakansa mai sunan baffansa ina ya taso yaushe aka bashi annabci yaushe ya yi hijira yaushe ya aure ba lallai zai iya gaya maka ba bare ya gaya maka tafasil din rayuwarsa lokaci kaza abu kaza ya faru lokaci kaza abu kaza ya faru ba zai iya ba amma duk wani na duniya ya san shi kuma kullum yana da labarinsa current da za ka tambaye shi yanzu me yake ciki yanzu ya baka labarinsa ai yanzu lokaci yanzu ai ai kulab kaza sun saye shi ga kudin da aka saye shi aka biya shi yana gari kaza in bai da lafiya zai gaya maka bai da lafiya yana asibiti amma an ce ya fara samun sauki yau ma za su yi kwallo da ya san wannan to kaga wannan bala'i ne bala'i ne shi a gurinsa wannan wayewa ce amma bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai san shi ba babin da ya sani to kaga babu shakka wannan intikasa ce ranar da za a tare mutum ana masa tambaya ya aka yi kasan manzan Allah din ka duba an da ya bar cewa qara'tu Ka kaga ba cewa zai ba babana ne ya gaya mu ko na ji ana faɗa kawai nima na faɗa a'a karantawa dai ya karanta ne ya gani ya sani to kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa komai za ka yi a musulunci ka yi shi da hujja idan kawai kana yi shi ne adatan taklidan wanda ba zai amfane ka ba to da zara ya ansa waɗannan tambayoyi sai Allah ya sa mai yekuwa ya yekuwa cewa bawana ya ansa don haka ya yi gaskiya sadaka abdi fa'afirishu min aljanna fa'afirishu adda wata hamza lilmubalaga kalmar farasha farasha farshen ko farasha tafrishan ko afrasha kalma wannan ziyada hamza din dan mubalaga ne ku yi masa shimfiɗa ku shimfiɗa masa shimfiɗa min aljanna shimfiɗa ta aljanna wato ku ɗauko wani abu na shimfiɗa aljanna ku shimfiɗa masa ya ɗan gaso min taɓi ba duka abin zai gani ba ana a so min taɓi ne min aljannati ne sannan wa albisuhu min aljanna nan ma ku sa masa tufafi na aljanna nan ma ya ga yadda abin nan ɗinsa yadda kayan gidan aljanna yake waftahu lahu baban ila aljanna buɗe masa ƙofa zuwa ga aljanna inda iskar aljanna za ta rika zuwa masa fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda albasar fayatihi min rauhiha wa tibiha kanshinta da da, da ni'imarta ni'imarta da kanshinta su rika zuwa masa wato iskar tana kada masa iskar aljanna mai daɗi da ƙanshinta mai daɗi fa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi sannan a buɗa masa kabarinsa iya ganinsa saboda haka kaga wannan ita ce rayuwar rayuwar barzakh rayuwa ce ta barzakh zaka da zaka je ka duba kabarin zaka same shi yana na yadda yake amma annabi ya ce za a walwata masa shi kuma ni'ima za ta rika zuwa da ƙanshi na gidan aljanna ba lalle ne dan ka fasa ka ji kanshin ya tashi ba amma shi da yake gurin yana ji wa yatihi rajulun hasanul wajhi bayan sun gama tambaya an gama wato canza masa tsarin kabarin da canza masa tsarin zaman kabarin da ni'imomin da zai samu da kayan da za a sa masa wannan likafanin an cire masa an sa masa kaya an yi masa shimfiɗa to kaga gida ya haɗu to ya zauna shi kadai bayatihi rajulun hasanun waji sai ga wani mutum kyakkyawan mutum mai kyan kyakkyawar fuska hasanu thiyabi wanda ka tufafinsa masu kyau tayyibur rih yana kanshi sai ya zo masa mutum ne kyakkyawa mai kaya masu kyau tufafi masu kyau kuma yana kanshi fa yaqulu abshir ya yasurruka ce albishirinka da abin da zai faranta maka haza muka lazi kunta tu'ad wanda ita ce ranar da ake maka alkawari cewa idan ka bi Allah ka bi manzan Allah ka tsaya akan gaskiya ka riƙe gaskiya ka yi aiki na kwarai to za ka samu kyakkyawan sakamako to ga ranar tun daga yanzu <coughs> ka fara gani ya zo masa da bushara dama mai zuwa da albishir galibi za a gan shi a nitse saɓanin wanda zai zo da magana da da hankali don galibi magana ta da hankali takan zo wa mutum ya zo ba cikin hayyacinsa ba ko ya tashi cikin gaggawa ya sa riga a baibai saboda a firgice yake ya je kai labari ya tashi idansa da kwantsa bai canza kayan baccinsa ba saboda mai saboda labari zai je kai mara daɗi don abin ya zo masa mufaja'a amma mutumin da zai zo da albishir galibi cikin nutsuwa yake yake kawo albishir a cikin nutsuwa saboda zai shirya ya gama komai sannan ya je ya samu mutum don haka wannan mutum tun daga ganinsa sai ya gane cewa wannan albishir ya zo da shi fa ya ƙulu lahu man anta wane ne kai fa wajhuka allazi ji bil khairi fuskar nan taka da alkhairi take tafi to yadda ya ganshi da walwala da fara'a da burbushi ya caba ado yana kanshi ce wannan alheri ka zo da shi fuskar nan taka alheri take ɗauke da shi amma da ya ganshi a murtike yana zazzara ido kaga ba zai ce fuskar ka ta zo da alkhairi ba ya ganshi yana walwala yana nishadi to yana so ya san wane ne domin in zai gode masa zai masa godiya akan wannan albishir ya san wa zai godewa fa yaqulu ana amaluka salih ce ni ne aikinka na kwarai wannan ya nuna cewa a ranar gobe kiyama al'amalu salih yujassad za a maida shi kamar jiki shi yasa Allah ya ce za a auna wa nadau mawazin alqist li yawm alqiyama ubangiji zai ajiye mizanin adalci da za a auna ayyuka man saqulat mawazinuhu ko man khaffat mawazinuhu to duk abin da za a auna shi dole ya zama jiki ne kaga wannan hadisin ya nuna cewa aiki Allah zai mai da shi jiki kamar yadda ka san jikin mutum ko dutse ko wani abu yadda nan zai yi nauyi nan zai yi saka yau an gane saboda ka sa ya zo masa a sifa ta mutum wanda yake da kyan kanka ba fa yaqulu rabbi aqimis sa'a rabbi sa'a saboda ya san wal akhiratu khairun wa abqa wannan so mun tabe ne to in haka ne Allah ka tashi alkiyaman mana a tashi alkiyama Allah wannan maimaita rabbi aqimis sa'a rabbi tadullu ala al-ilha ya nuna cewa naci ya naci Allah a tashi alkiyaman nan a tashi alkiyaman nan saboda yana yana sane da cewa to can na can wanda zai je iske ya fito da wannan to mun tabe ne sannan ka kumanta an ɗan buɗe masa wata ‘yar ƙofa yana hango aljannar yana gano yana ganin tsuntsaye suna ta kai kawo yana ganin eh, ruwa yana ta gudana yana ganin hurul aini suna ta zirga-zirga kaga dole ya ce aqimi sa'a aqimi sa'a <laughs> dole ya a aqimi sa'a hatta arji'a ila ahli a tayar da alƙiyama da in je in samu iyali na ga su can suna jira na wa mali da dukiyata ya ga gonaki da lambuna da tuluna da, da, da, da, masu hidima yaransa to kaga ga an ce din naka ne saboda ka ga iyalinsa can ga dukiyarsa can duk da cewa a kabarin fa gashi a shimfiɗa an shimfiɗa masa shi shimfiɗa ta aljanna fa ga kaya na abin nan ga ƙanshi ga daɗi to amma ya hango na can yafi kaga dole ta gaggawar a tashi alkiyama a tashi alkiyama annabi ya ce wa innal abdal kafira Allah ka samu a cikin waɗanda za su samu wancin garaɓasa wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah amma ba wanda yake kafiri idan ya zo fita ya bar duniya ya zo fuskantar lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuhi sai wasu mala'iku ba komai sai wasu mala'iku waɗanda suke sudul wujuhi masu fuskoki baka ƙirƙirin ma'ahumul musuh suna ɗauke da wani mayafi wanda yake mai kaushi shine ma'anar musuh kisa'un galiz mayafi suke ɗauke da shi mai kaushi kamar buhun algarara suna minhu maddal basar su zauna iya ganinsa a gabansa. Su mai ji umalakul maut sannan mala'ika mutuwa shi ma ya zauna hatta ya jilisa inda ra'sihi ya zauna a daidai kansa fayaqulu ya ayyatuha an-nafsul o ukhruji ila sakhatin min Allah wa Ya ke wannan lalatacciyar rai ya ke wannan mummunan ran ki fito zuwa ga fushi daga ubangijinki ki fito zuwa ga fushin ubangijinki kaga maimakon ila magfiratin min Allah wa ridwan wannan zuwa fushi na ubangiji kaga tun daga nan zai san me shuka tun daga nan zai san me shuka tunda ya fara ganin mala'ikun da suka zo gurinsa ba ba mala'iku bane waɗanda mala'iku ne na azaba wanda ya nuna mala'iku suna caccanzawa su zo a su zo a kyakkyawar sura ko su zo a surar da take mai taban tsoro can waɗancan sun zo masa wato fuskar suna haske yanzu kuma sun zo masa fuskar su baƙaƙirin kuma dai duk su ne dai za su zo su ɗau amma nan sun zo masa da da wata kama wacce ke mai tsoratarwa qala fatafarraqu fi jasadihi sai ransa ta rarrabu a jikin wato da ran nashi ya ji wannan mala'ika yana cewa ya ayyatuhan nafsul khabisa shikenan sai ran ta tarwatse a jikin jiki ta firgita ta yi nan ta yi nan ta yi nan tana neman tsira domin abinda zai iske ta ba mai daɗi ba ne saboda haka sai ta firgita sai ta rarrabu a cikin jiki ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan ne ma'anar fatafarrau uh, ha kama ta za'u saffut min sufil mubtal sai mala'ika ya fusgo ta ya ciro ta ya finciko ta kamar yadda mai nama yake finciko da eh, abin nan a karfe karfe safud karfe da ake soka nama a jiki ba ba tsinke ba karfe shine safut da ake sa naman a jiki eh jalwa jattadi shi karfan da ake ka naman a jiki to ka faɗa an ce maka ba shi bane ko dai fahimta to kamar wannan karfan ne aka sa shi a cikin auduga audugar da aka jikata sai aka sa karfan aka soka lokacin da aka finciko karfan sai ya fincike audigar sai ya fito da ita yawo watsa ta to haka za a finciko ransa kaga sai an finciko wani babu-babu na jikinsa an tattarwatsa wasu wasu abubuwa da ke jikinsa kama za'u saffudu mina sufil mubtal kamar yadda ake tumbuko wannan karfan daga audugar da take abin nan jiƙaƙƙiya fa ya khudhuha sai mala'ikan ya karɓi wannan wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta yaj'aluha fi tilka al-masuf da ya karɓo ta ba za su bar masa ita a hannunsa gwargwadon kiftawar ido ba sai sun sa ta a cikin wannan wannan ah, mayafin da suke dauke da shi wannan mayafin mai kaushi da suke ɗauke da shi lokaci ya yi za mu tsaya anan sati na gaba insha Allah za mu ci gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ah, wannan ya ce ita matsar kabari da annabi ya ba da labarinta cewa ba wanda zai tsira da gare ta kafin a yi wa mutum tambaya ne ko bayan tambaya zahirin wani hadisi yana nuna kafin tambaya ne tunda bayan tambaya ai ji abin da zai biyo baya za a buɗe masa ƙofar aljanna za a sa masa shimfiɗa ta aljanna za a sa masa kayan aljanna za a buɗaɗa masa kabarinsa da ni'ima da iskar aljanna ta rika kada masa kaga duk wannan bayan an gama tambaya ne saboda ka cewa aka da aka inna qabri dhamma rungumar da kabari zai yi wa kowa zai yi masa ne kafin kafin wannan rungumar iri biyu ce kamar da za mu bayani akwai rungumar da ta mumini akwai kuma rungumar da yake wa kafiri wanda za mu ganta a cikin wannan hadisi wanda ya ce matattu suna haɗuwa da juna kuwa a rayuwar barzaf a ba za a ce a'a ba in Allah ya so haɗa su zai haɗa su amma ba yadda ka san haɗuwa irin ta nan ba in kana neman makocinka ka tashi ka je ƙwaƙwasa gida ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗa shi da wasu annabawa wanda sun sun riga shi kamar nabi musa alaihissalam da ya gan shi a kabarinsa ya kuma haɗu da shi a sama ta sama ta shida ya ga sauran annaba duka ba za mu kore ba ba kuma za mu ce kowa da kowa yana iya ziyarar kowa yadda ya ga dama ba wannan wani abu ne da in allah ya so ya tabbatar da shi sai ya tabbatar da shi wannan kuma yake cewa ina neman ƙarin bayani game da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya ce inna lil mauti sakarat da kuma bayanin da aka yi a satin da ya gabata na cewa haƙiƙa ran mutum yana fita kamar yadda ruwa yake zuba daga tulu idan aka kifa shi sakarat shine magagi magagin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da kansa a lokacin mutuwarsa lokacin da in ya suma ya farfado sai ya ce inna lil mauti la sakarat ya rika sa hannunsa a cikin ruwa wannan ba shine zara ran ba wannan abinda zai rika bujurowa mutum a daidai wannan lokacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ya fade ta ya ce inna lil mauti la sakarat daidai lokacin da yake yake cikin rashin lafiyarsa zai Allah zai karɓi ransa to haka sakarat ba ita ce azaba ba ɗauka wannan azaba ake masa a'a Allah bai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam azaba ba amma wannan magagin yakan samu duk wani wanda zai mutu to wajen cire masa rai kuma ga yadda za a cire ran mumini ga yadda za a cire ta kafiri kaga babu babu abin nan babu karo wannan kuma yace shi ma'aikacin gwamnati ne suna fita patron suna yin arangama da da 'yan fashi da makamai ce kuma a kowane lokaci suka yi aran gama da su yakan kashe ɗaya zuwa hudu ya ce wata rana ma ya taɓa zubar da shi da har lahira duk dai neman abinci wato shi neman abinci yake ba ya ce shin nake wasuwasi ko akwai wani abu a kaina ko in ci gaba da aiki na? <laughs> to a tambayarsa ta nuna jarumi ne Allah ta'ala yana cewa innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim ubangiji yace sakamakon waɗanda suke ya yaƙar Allah da manzansa a bayan ƙasa suke yaɗa ɓarna wa auna fil ardi sahala suke tafiya suna yada barna a doran kasa sakamakon su an yuqattalu shine abinda Allah ya fara faɗa a kakkashe su aw yusallabu ko a gicciye su wato a gicciye su bayan an kashe su a aje su inda kowa zai ta ganin su su zama aya aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a kama su a yanke musu hannu da da kafa hannun dama kafar hagu kafar dama hannun hannun hagu shine min khilaf aw yunfu min al-ard ko a raba su da kasar malamai suka ce gurgudan gwargwadon irin yadda ya yi gwargwadon laifin da ya yi gwargwadon sakamakon da za a yi masa idan ya zama yana muharaba yana abin amma bai taba kashe kowa ba kaga ba za a kashe shi ba in kuma ya taɓa kakkashe mutane kaga shi ma za a kashe shi to galibi wajen wajen fafutukar a kama wanda yake yake ta'amuli da makami dole sai da kare kai dan in ba kashe shi ba shi zai kashe ka in har Allah ya ce a kama su a yi musu wannan hukuncin kaga wajen kokarin kama su idan da za a kashe mutum ba a cewa an yi kisan kai don wannan alkatulu ne bi haƙ wanda ba za ka kashe ba shine wanda ya zo sallama kansa ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim wanda suka zo suka kawo kansu kafin ku kama su to wanda bai kamata ku kashe shi ba saboda haka idan a wajen kare dukiya ne ko kare rayuka aka samu kisa to anan ba a cewa kisa ne na ganganci sai an yi biya diya ko kafara ko kisa ne na kuskure ko wani abu wannan musulunci ya ya abin da annabi yana cewa man qutila duna malu wa fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid ah, wanda yace yana so san waɗanne ladubba ya kamata abi aiwa iyaye nasiha akan wani abu da suke aikata wanda bai saba wa addinin musulunci irin lada irin hanyar da annabi Ibrahim salam ya bi wajen yiwa mahaifinsa nasiha isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash kaga cikin cikin kalmomi da suke dauke da girmamawa ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa zaka bauta ma abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba ka duba karan farko ba bai zo ce masa ba baba shaidan kake bauta ba bai zo ce kai baba kana fa bauta shaidan ne kaga daga na ya bata abin nan sai ka masa magana da shi ma ya da ita lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wala yughni anka shay'a ya san duk waɗannan abun haka suke baya inkari ya san cewa abin nan da yake bauta baya ji baya gani kuma bai taba shiga matsala ba ya taimaka masa to kaga tun daga nan zai fahimci to kenan abin nan da yake yi ba ba daidai yake yi ba sannan sai ya nuna masa cewa to Allah ya bashi ilimi don ya san galibi uba ko babba bai yarda da cewa ɗa ya san abin da bai sani ba yaushe ya ni na haife ka yaushe kai girma har da zaka gaya mun ka san wani abu sai ce inni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan musawiya ka dauka ni yanzu mai nuna maka hanya ne kamar mutum ne yake tafiya ya zo gari bai san hanya ba kaga kowa ya san hanya zai nuna masa komin kankantarsa a nan ba zai ce kai yaro ne fanta kansa da wanda zai nuna wa kantarsa ya nuna masa to shi yasa yace ja'ani min al-malami atika fattabi'ni ahdika sirat kawo shaytan inna shaytana kala ar-rahmani asi in ka bauta wa shaytan shaytan fa mai kangarewa ne ga ga ubangiji yake bati ya abati ya abati ya abati cikin ladabi kenan yake masa magana cikin tausan miliya to haka ya kamata ka yi wa mahaifin fazi mai kyau mai daɗi yana daidai baka yi shiru a'a ka gaya masa amma cikin girmamawa kula da haƙƙin uba ka kuma ka kula da haƙƙin ubangiji wato ka yi mura'atin haƙƙil ubuwa kamar da aka yi mura'atin haƙƙil ubudiyya da haka kada ka neman ka gawa mutum tauhidi ka kuma sarayar da haƙƙin haƙƙin haƙƙin uba akan ɗansa kada kuma wajen ka girmama mahaifinka ka sarayar da haƙƙin ubangiji da haka ka yi mura'atin duka janibin ina da ɗan ɗan uwa na zumunci ya ce amma ba sa so na to wajibi ne sai na sadar da zumunci da su na'am haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ma baya sadar maka da zumunci ka sadar masa kai ne ma ka sadar zumuncin alwasilu man wasala man qata'ahu laysa alwasilu bil mukafi innama alwasilu man wasala man qata'a ba wanda aka yi masa ya yi ba shine mai sada zumunci ba wanda an je an ziyarce shi shi ma ya je ziyara ba wannan ba shine sada zumunci ba a wanda an ƙi ziyararsa shi ya je shi ya sada zumunci wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam uwana ba sa sada mun da zumunci in ci gaba annabi sallallahu alaihi ce ka sada mun da zumunci wato kamar kana zuba musu rairayi ne mai zafi wato sana ƙara wato alhakinka suke ƙara ɗauka saboda kai ka ci gaba da sauke nauyin da yake kanka inda ma ta sufu lahum al-malla saffa saboda haka wanda yake sada zumuncin da shi ba a sayar masa wannan shine na mai ma sada zumuncin kuma su a cikin irin wannan ba mamaki Allah ta'ala ya ganar da su yayin da suka ga cewa kai baka yanke musu ba watakila <coughs> zuciyarsu <coughs> za ta faɗa ku su gane kuran da suke yi saɓanin in kai ma ka yanke musu shi kenan shaidan ya samu abin da yake su sai wannan da yake cewa mutumin da ya mutu ya bar matarsa da ɗiyarsa guda ba shi da dangin uwa ba shi da na uba ko ya za a yi da sauran dukiyar sauran dukiyar da babu masu gadin ta baitul mali take tafiya na musulmi wato za a za a tafiyar da ita a baitul mali musulmi ayi wa musulmi aiki da da abin nan aiki da da su wanda shine abin da aka sani idan guri ba baitul mali gwamnati ce ta ta ta ta ta ta mahandama kaga ba za ka kai musu wanda wanda suke neman abin ruwa a jallo ido rufe a nan sai ka wani aiki idan akwai wata kungiya da kasan kungiya ce ta masu gaskiya suna aiki musulunci sai ka danka musu kudin kamar mutumin da zai rasu ba magaji gaba daya sai a dankawa sai a dankawa baitul in babu sai a ba da ta ga wata ƙungiya ta musulmi wanda aka san suna aikin Allah sai su yi aikin Allah da dukiyar wanda ya wucin ta yi mutu ba ta samu labari ba sai bayan wata guda ko fiye da haka yaushe za ta fara idda daga sanda ya mutu ba daga sanda ta samu labari ba saboda ka za ta fara idda ne daga sanda ya rasu an ce bayan wata guda ta samu labari to ta yi wata guda tana idda kenan tana ta kaba da za a kaddara ta, ta, ta yi wata hudu da kwana goma sai labari ya zo mata ta gama ta kabarta dangane da hadisin wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya shaida kan wata kyauta da ya wa ɗansa sai ya ce ba zai yi shaida akan zalunci ba to don Allah wannan ya nuna har yaron da aka auras idan za ka yi kyauta sai ka yi sai ka yi wa sauran to yana ishara zuwa ga hadisin Umar ibn Bashir <coughs> wanda mahaifinsa ya yi masa kyauta sai mahaifiyar ta ce ita ba za a karɓi wannan kyautar ba sai an je manzo Allah ya yi shaida sai ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je gunsa ya ce duk ƴaƴanka kana da wasu ƴaƴa ce eh duk ka ba su su ma kyauta irin wannan ya ce a'a annabi ya ce inni la ashhadu ala zur a wata ruwa ya ce ita ittaqullaha fa'adilu na auladiku ku ji tsoron Allah ku yi wa ku yi adalci tsakankanin abinda hadisin yake nunawa shine duk sanda za yi wata sau kyauta kyauta ce haka nan ta ba gaira ba dalili za ka yi ta to ka daidaita ‘ya’yan kowa yi masa kowa yi masa amma idan akwai dalili misali yaro ne ya ci makaranta zai tafi karatu kaga za a yi masa sayayyar da ba za a yi wa wanda yake zaune a gida ba a nan ba za a ce a to da dai za a yi masa sayayya kowa sai an saya masa kayan da aka saya mu wancan bai tafi makaranta a'a shi ma ran da zai tafi makaranta ka yi masa wannan shine adalcin da ake nufi wannan ba shi da lafiya za a tafi da shi Egypt a kai shi abin da ba Egypt ake zuwa ba yanzu <laughs> ko India <laughs> saboda haka kaga za a yi hidimar tafiya da shi wannan kuma lafiyar salau sai musu addu'a Allah ya da su lafiya ba zai ce sai an yi lissafin kuɗin tikiti da kuɗin otel da kuɗin asibiti shi ma an bashi ba ko uwarsa ta ce ita ma tun da ɗanta lafiya lau to a aje masa kuɗaɗen da za a kashe mu wancan a'a ba a fatan wannan shi ma ya samu rashin lafiya amma da zai samu shi ma kamata ya kai shi yadda aka yi ma wannan in har a lokacin ana da ikon da za a yi wannan to haka nan aure wannan aurensa ya tashi za a taimaka da kudin sadaki za a taimaka da kayan daki za a taimaka da waye da waye da waye kaga ba za a ce wancan shi baya da ba aurensa bai tashi wataƙila ma yanzu yake firamare. shi kenan sai a ce a to duk a tattaro masa yan tara gutsan ya'ya a ce to duk abin da kashe wannan ka aje musu shi ne wata wa adilu bai da auladikum ba wanda ya taba faɗar haka amma ka ba gaira ga dalili ya bushi iska zai yi kyauta sai ya yi wa kowa amma wannan ya ci makaranta da ɗan nisa za a saya masa babur wannan kuma ga baki ga hanci a firamare yake ko ga motar gida ana kai su kaga ba a ce tunda an saya ma wancan babur ba sauran da sai an ba su kuɗin babur a'a eh? ba komai a bashi zai zauna a gwaje ne laifi ne eh to me ya ba shi kyauta da sharaɗin wani ma in ya tashi kai shi ma ka yi masa kakkace wannan ka yi masa sai dai ba hali kuma ba hali kuma ba abin da za ka yi saboda ka ba sharaɗi ba ne wannan cewa ana duba bukata in bukata ta taso akwai bukatar yin haka wasu ce kakka ba shi ne ka ce ya zauna wannan ba abin ban ga dalilin da sa faɗa haka ba matukar ne da bukata ta sa hakan akwai bukatar yin hakan dan an ba shi gida mai ɗaki uku ya zauna da matarsa shi kenan ba wani abu waɗannan su ne tambayoyin da za mu samu damar ansawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gane da mu sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi